ta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu fara daga suratul bayyina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة na'am دين القيمة نعم الحمد لله جيا مي مقدمة ناي يشن فئة عند ناي بيان عند أهل الكتاب Yahudawa da Kiristoci da kuma mushirkai inda wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zamanto sananne ne sani bayyananne tabbatacce a wajensu. to <clears throat> a yau za mu fassara wannan ayar bismillah rahman rahim Allah ce lam yakuni ladina kafaru min ahalil kitabi wato yahudawa na ahalul kitabi da kiristoci da mushirikai lam yakunu ba su kasance ba waɗanda suka kafirta daga cikinsu ba su kasance ba munfakina wanda za su iya ɓamɓaruwa su bar addininsu ba za su taɓa barin aƙidan sunan na yahudanci da aƙidan sunan na christianity da aƙidan sunan na bauta wa gumaka munfakina ba za ka taɓa hana su daga wannan addinin nan ba suna nan ɗamfare da shi suna nan kowa yana riƙe da nashi don tsabar riko uh, uh, da kowa yake wa addinin shi yahuda suna cewa laisatin nasara ala shay'in wa qalatil yahudu laisatin nasara ala shay kiristoci ba sa kan gaskiya ba sa kan komai shirme suke kai da bata suke kai inji yahudawa Suma ma wa qalatil nasara laisatil yahudu ala shay' su ma kiristoci suna ce ƙarya ne yahuda atattu ne ba sa kan wani abu na alkhairi da gaskiya to haka suke kowa ba zai gushe ba in ji Allah cikin alladina kafaru min ahlil kitabi wal kowa yana rike ba zai taba hannuwa ba a iya bambare shi daga addinin shi da aqidan shi hatta ta ta'tiyahumul bayyina sai ran da wani gaskiya mai ƙarfi ya zo musu da hujjoji bayyanannu nan ne idan yarhamukallah nan ne idan suka zo to hujjoji suka zo musu za ka iya raba su da aƙidansu wanda Allah ya shirye su wanne ne albayyinatu in wanne ne hujjan wanne ne gaskiyan shine rasulun minallahi shine annabi da zai zo musu daga Allah zai zo musu kuma yatlu suhufan yana karanta wato ƙur'ani littattafai mutahara tsarkakakku wanda wato aka same shi daga lauhil mahfuz cikin abinda manzo Allah ya zo da shi fiha kutubun qayyima cikin lauhil mahfuz ne akwai littattafai na gaskiya tabbatattu to nan ne fa yanzu idan annabi ya zo musu da hujjoji ya zo ya musu wa'azi ya musu karatu to nan ne za a iya samu a ɓamɓare waɗansu daga aƙidansu na yahudanci su shigo musulunci waɗansu a iya ɓamɓaro su a raba su da addininsu na christianity su shigo waɗansu kuma a raba su da wato aƙidansu na me na shirka su shigo musulunci ina fata an gane amma idan da ba don zuwa manzo Allah ba lam yakuni alladhina kafaru liyanfakku an dinihim ba za a iya raba su a ɓamɓaro su daga addininsu ba abun mamaki da annabi ya zo musu wa mata tafarraqa alladhina utul kitaba su yahudawa da kiristoci ba su taɓa rarraba ba su taɓa rarraba kansu ba illa min ba'adi ma ja'atuhumul bayyinatu sai bayan gaskiya din ya zo musu ƙarara sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo musu kuma ya suka bauɗe da kansu a haɗe a akan aƙidan kansu a haɗe suna masu imani da manzan Allah shi ya sa ma suka yi hijira suka zo makka a madina suka yi hijira suka tare a nan suna dakun fitowan wannan annabin ƙarshen zamani da aka ce zai fito a garin da yake da yawan dabino da duwatsu da sahara suka yi studying in duniyar nan suka ga area makka ne da su ta'ifa da su haibar da su tabuk nan ne suke da dabino shi yasa suka yo garzayo suka zo suka tare a nan suka hijira domin idan annabin nan ya fito su zamanto su ne farko wanda suka yi imani da shi su a zatonsu ai annabin zai fita a cikinsu ne kabilansu saboda yawancin annaba cikinsu suke fitowa to shine ba su tashi bijirewa ba suka rarraba suka bauɗewa addinin Allah suka bauɗewa koyarwar koyarwan attaulan da injilan sai da suka ga, ga annabin ƙarara ya zo nan ne kuma suka sake tarwatsewa ina fata an gane ko kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani sai suka rarraba game da sha'anin annabi sallallahu waɗansu suka yi imani da shi waɗansu suka kafurce masa yahuda ma waɗansu suka yi imani da shi irin su abdullahi bin salam waɗansu suka kafurce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kiristoci ma haka irin suna jashi da waɗansu duk suka yi imani masana injila ne sai suka rarraba amma da kafin zo annabin kansu a haɗe suna jiran fitowan shi su yi imani da shi kawai da ya fito suka gan shi ƙarara suka ga sifofin shi ƙarara yadda suka karanta su sai suka rarraba kuma waɗansu suka bi shi suka kafurce masa ina fata an gane wato sai da gaskiyan ta zo kuma ita zamanto dalilin bauɗewan waɗansu kafin gaskiyar ta zo shine annabi kansu a haɗe sai da ya zo suka tarwatse Allah ce wa ma umiru ba a umurci waɗannan mutanen yahudawa da kiristoci da mushirikai ba idan suka ga annabi face illa liya abudullaha su yi imani da allansu bauta masa mukhlisina lahu dina suna masu tsantsantar da addini tsarkake addini nan ga shi Allah din kuna fa'a masu miƙa wuya ga Allah wanda babu karkata dama ko hagu abinda aka nema kenan su tsarkake imaninsu ga Allah su rabu da gumaka da shirka da duk wata bata su zamanto masu miƙaƙƙiya tsaftatacciyar aƙida wa yuqimu salata su tsai da sallah wa yu'tu zakata su ba da zakka idan da sun yi haka din to wa zalika dinul qayyima wannan shine addini da yake miƙaƙe tsaftatacce na'am إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات أدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه نعم a cikin suratu ali imrana ko araf Allah yana ce wala takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ulaika ashabun nari khalidun yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh har izuwa ga ƙarshe. a Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafurce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ahalil kitabi daga cikin mabiya littafin nan yahudawa da kiristoci wal mushrikina da mushrikan larabawa wanda suka kafurce manzan Allah suka mutu akan kafurcin to su tabbata fi nari jahannama khalidina fiha za su kasance cikin wutan jahannama suna masu dawwama a cikinta ula'ika waɗannan mutanen su ne sharrul bariyati su ne mafi sharrin halitta a doron ƙasa mafi sharrin halitta a doron ƙasa shine kafirin da ya kafurce wa Allah ya kafurce manzon Allah ya kafurce alkur'ani in kana jin sharrin halitta a doron ƙasa ba wanda kai kafin, Allah maɗaukakin sarki yana cewa Allah wa ati'ur rasula wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra dawabi inda Allah الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون wato kafiri maƙin Allah mugun mutum mafi sharrin halitta a doron ƙasa irin shi babu a can cikin suratul anfali din nan Allah ce mafi sharrin abin da ke yawo a ƙasa inna sharrar dawabi inda layi. mafi sharrin abin da ke yawo a doron ƙasa babu irin kafiri in ji Allah yanzu za ka sako zaki guda biyu su ɓallo cikin mutane ko cikin gari ba za su maka ta'asar da kafiri zai maka ba kafiri zai haɗa ‘ya'ya in dai musulmai ne da mata da ‘ya'ya da abin da suka mallaka gaba ɗaya bunka musu wuta ko yaro yana rarrafe kafiri zai iya dira a wuyan mace ya farke cikinta mai ciki ya zaro ɗan ya yanka shi ya jefa a kai kafiri ne zai sa bindiga a gaban mace al'auranta ya harba sai ya soka ya harba duk an ga irin waɗannan abubuwan ta'asan kuma a nan ƙasan inda muke rayuwa kafiri ne zai zo ya ce buɗe bakinka sai ka buɗe idan su kama sai ya ce ka riƙe ka ya tura bindiga cikin bakinka ce ka rike ya harba duk an ga irin wannan ta'asa zai kona gari gaba ɗaya ya hallaka shi ya tura mutum shi ne mafi sharrin mutum ko maciji ya shigo anguwa ba zai yi barnan da kafiri zai yi ba ko da zaki ne kowane irin naman daji ne ƙarshen ta ya kashe mutum biyu fiw ya kauce ya gudu kawai amma kafiri in ya zo ya samu dama to la yarhamu saghiran wala kabiran ya tausaya ma karamin mutum ko dattijo ko tsoho ko da na jikin shi ne matukan aƙida ta raba su la na fi mu'minin illan wala zimma haka zaka tarar da shi Allah ya ce innal ladina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai na kirki nagartattun ayyuka to ula'ika waɗannan su ne khairul bariyati su ne mafi alkhairin mutane a doron ƙasa mafi alkhairin halitta a bayan ƙasa ina jin akwai hadisin abu huraira da yake cewa malamai sun kafa hujja da shi da waɗansu sahabai sun kafa hujja da wannan aya cewa muminin mutum ya fi mala'ika ma domin Allah ce khairul bariyati mafi alkhairin halittan shi ma gaba ɗaya sun kafa hujja da wannan waɗansu malamai suka ce ɗan adam mumin ya fi mala'ika daraja a wajen Allah domin da Allah ya ce wanda suka yi imani da Allah cikin mutane wa amilu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai ula'ika waɗannan mutanen su ne khairul bariya mafi alkhairin halittan Allah Allah ai bai bayyana halittan ba duk wata halitta ta Allah mumin ya fi shi daraja Allah ce jaza'uhum sakamakonsu inda rabbihim yana ga ubangijinsu shine jannatu adinin wata aljanna madawwamiya ta min tahti hal anharu wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinta su ne ƙoramai guda hudu nan ko uku nan da aka ambata wa anharun min hamrin lazzatin lisharibina ko wa anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin musaffa sai wa anharun Ah, min min min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wanda suka zo a suratu Muhammad waɗannan ƙoraman su ne suke gudana a ta ƙorama ta giya sai ƙorama ta nono sai ta zuma sai ta ruwa mai daɗin sha su ne suke ta yawo a cikin wannan aljanna ɗin ina fata an gane ko khalidina fiha idan suka shiga aljannan suna masu dawwama a cikinta ne abadan har abadan abada babu karshe me yasa Allah ya gadar musu da aljannan nan kuma za su dawwama a ciki saboda radiyallahu anhum Allah ya yadda da su ya yadda da ayyukansu waradu anhu su ma sun yadda da Allah ɗin sun yadda da abinda Allah ya tanada musu zalika irin wannan sakamakon liman khashiya rabbahu ga wanda ya ji tsoron ubangijin shi ne tun a nan duniya ne yake samu ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya samu dace bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نعم ga sabuwar sura ita ce suratu azalzala suran girgiza earthquake girgizan ƙasa tun wannan sura mai albarka ta sauka a makka ne a jerin surori ita ce ta casa'in da tara daga bakara fatiha bakara zuwa yanzu ita ce ta casa'in da tara wa ayatuha yawan ayoyin wannan sura mai albarka samanin takwas ne kacal rahim muna masu neman tabarruki wajen karanta wannan suran da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Allah ce idan zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawa mai tsanani wato Allah zai ba ta umarni ne command ya ce ƙasan ta girgiza kawai on ha on tunda ita baiwa ce ta Allah kuma tana jin umarnin Allah kuma tana biyayya da a'a kamar yadda ya ce can idan. idza sama'un shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat haqqinta ne in Allah ya umurce ta ta tsage din ita ma ƙasa yanzu Allah ya umurce ta ta girgiza ƙasan sai ta girgiza ta girgiza ta girgiza ta kure girgiza zilzala ha'in nan ƙurewa har ta cewa ya Allah na girgiza ba zan iya wani sama da haka ina fata an gane ko Allah zai ba ta umarni take girgiza kuma ina son in girgiza din nan duk wani abin da yake ba ƙasa ba ne ba danginki ba ne da yake ƙarƙashinki ya bullu ko ya rabu da ki ke ki zauna separate shine idan ta girgizan ta girgiza ta bi umarnin Allah in ta kure girgizar sai can wa akhrajatil ardu asqalaha sai ƙasa ta fidda dukkan abin da yake cikinta a can abin ne a ƙarƙashinta wanda ba dangin ƙasan ba ne duka sai ya bulluko duk wani ma'adini da ka sani mineral resources da duk wani ɗan adam da aka binne a ciki gaba ɗaya ƙasan za ta kakkaɓo komai ta harbo su sama ta feso su kawai ta zubo da su in ji Allah subhanahu wa ta'ala alkunuz dukiyoyi da taskoki da Allah ya taskanta a ƙarƙashin ƙasan tozali ne man fetur ne crude oil ne a'a wata kwalta ce a'a wani abin nan duk abin da ka sani da kwalli da kuzane da menene da duk wani abin da ake haƙo shi a ƙasa da gold da menene duka za su bulluko idan suka bulluko gefe suka rabu da ƙasan ita ƙasan kuma duk abin da ke samanta sai ya dandake ya dandake sai ya zamanto ya yi level kawai babu wani ɗan tudu ko da daidai yaƙan mutum haka da zai bulluko babu shi sai ka gawa ta fito kawai duk wani abin da ka sani ya fito hmm? yanzu ko kai ne misali ka ci abinci ka ci abinci ka haɗiye ka haɗiye sai da ya zo nan ka ƙoshi da ƙyar ƙoshin ka ƙoshi sosai wani ƙatoto da ya fi ka ya ɗauke ka ya yi majaujawa da kai ya ji ya yi abin da ya haka da kai ya haka da kai ya haka da kai sai ya sake ka dan Allah akwai wanda da zai rage a cikin ka wata shinkafa shinkafa ce tuwo ne miyan duk abin da ka sani sai ka amayar da shi ko ba haka ba to haka nan ma ka san a yanzu haka ai ta haɗe abubuwa da yawa a cikin ta idan aka mutu ina ake bin ake bin ake bi ta haɗe mutane da yawa gawaki suna karkashin ta na mutane daban-daban halittu daban-daban suna karkashin ta eh ta haɗe ma'adinai da yawa ga suna ana tono su ba abinda babu a cikin ta to ran da za ta girgiza ta girgiza ta girgiza ta girgiza in ma malaika ga komai ya ko ya fito kawai ta amaye da shi saboda tsanani shi yasa za ka ga mai ciki ma haita. jefar da ɗanka dole ma ya fito shi ma ina fata an gane ko to a lokacin fa wa ƙalal insanu sai ka ji mutum don rikicewa yana ce malaha yana zara ido ya rikice kai wa taran nasa sukara wa mahum bi sukara walakin na azaban layi shadid mutane a ɗimauce a bigi kamar wanda ya sha giya ya rikice ya fita haicinsa kawai sai ka ji mutum yana tambaya a'a na biya me ya faru ne malaha kalau kuwa ya rikice yana tambaya shi kaɗai. kalau lafiya kuwa garin haka kaza kaza ya rikice wa kake jira baka amsa Allah ce yawma tu tuhaddithu akhbaraha ita ƙasar Allah zai mata wahayi ta ba wa mai tambayan amsa wanda ya rikice yana tambaya yaya lafiya me ya faru ne yau ma izi a wannan ranan to haddifu ita ƙasan za ta ba da akhbaraha labarin kanta da abin da ya faru da ita har ya kai wannan ɗan adam yana tambaya za ta ce bi anna rabbaka au halaha ƙasan ne ta ce ubangiji na ne ubangijinka ne ubangiji na ya mun wahayi cewa in girgiza in shi yasa na girgiza za ta ba da labari ko kuma yau izin a wannan ranar idan aka yi girgizan ƙasan nan idan aka tsaya tu haddisu ita ƙasan ita ƙasan nan da ta girgiza za ta ba da labarin dukkan abin da ɗan adam ya yi a kanta ta ce zo ka yi kaza a kaina a kaina ka yi zina da mace a kai na kai sata a kai na kai kisan kai ranan ka laɓe a kogo a kai na kai kaza kai kaza duk wani abin da ka sani sai ta tona asiri ta ba da labarin abin da ka yi a kanta domin duk abin da kake a kanta kake yawo tana ɗaukan ka hoto shine yauma tublas sara'ir ranar da za a tona asirinka ƙasan da duk abin da za ka yi ta'asa ai a kanta kake in ma zama kai ka sha giya ai a kanta kake shan giyan in ma kisan kai kake yi ai a kanta kake kisan kai in ma sace-sace kake yi a kanta kake sata in ma zinace-zinace ne a kanta kake duk wata ta'asa da kake yi in ma makirci da kulla kutun gwila da menene a kanta ake zama a biyu a yi duka ko a iska mutum ke shiga ko karkashin teku duk inda aka shiga to haddisu akhbaraha za ta ba ta labarin dukkan abin da mutum ya yi a kanta kuma ta ce maka ebi eh, an na rabbaka au halaha ce ubangijinka shi ya mata wahayi ta yi haka ɗin ma izin. a wannan ranar ne kuma, kuma yasdurun nasu za ka ga mutane suna ɓuɓɓugowa suna zuwa daga wurare ashtatan daban daban daban daban daban sadara yasduru al-isdar zuwa ɓuɓɓugowa mutane suna zuwa daga difference angle kawai can an fito ana tahowa can an fito ana tahowa can an fito ana tahowa kawai daga wurare daban daban daban daban daban da suke ɓuɓɓugon suke zuwa ina za su liyurau a'malahum domin a je a nuna musu ayyukansu su je su ga sakamakon ayyukansu liyurau kenan mabniyun lil majhul don a nuna musu ayyukansu eh? idan kuma wata, uh, uh, uh, riwaya ta ƙira'a ta ce liyarau sai su zama to su ne fa'il domin su je su ga aikinsu da kansu a wannan liyurau kuma don su je a nuna musu ayyukan da suka yi su gani da kansu a wannan rana Allah ce faman ya amal mithqala dharratin duk wanda ya yi wani aiki mai nauyin ƙwayan zarra ƙwayan atom kenan wanda ba a iya ganin shi sai da microscopy ne ko menene madubin abin nan din nan shine sai da shi ake aunawa a ga wannan abun to ranan in ka aikata alkhairi daidai da wannan yarahu za ka gan shi inna allaha la yazlimu mithqala dharratin Allah baya zaluntar mutum ya yi aiki ko na alheri ko na sharri da ya kai daidai da ƙwayan zarra Allah ya ce ba zan zalunce ka ba zai yi a zan kawo shi wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima <clears throat> wa nada'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shai'a. wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi Allah ce za mu kafa ma'aunai da mizanai da skeli na gaskiya na adalci gobe kiyama kuma ba za a taɓa zaluntar mutum wani abu ba ko da daidai da ƙwayan zarra ne ka yi sharri a yi zalunci a ɓoye ko ka yi aikin alkhairi daidai da ƙwayan zarra a ɓoye a ƙi nuna maka a ki satanta maka a'a Allah ya ce za mu bayyana shi wa kafa bina hasbin Allah ya ce mun isa mun fi kowa iya hisabi in ji Allah mu wa man ya amal mithqala dharratin sharran yarahu haka duk wanda ya aikata wani sharri wanda nauyinsa daidai da ƙwayan zarra yarahu zai gan shi a ranar wa al-kitabu. فترى المجرمين مشفقين مما فيه وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وكل شيء أحصيناه كتابا كما يكون ينانا إن جاء الله زي بينا الله ما أوكتين سركي يسنيا مو cikin masu aikata ayyukan alkhair بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير آه سورة العاديات العاديات سنة واتو دواكي دواكي wanda suke kai kawo al'adiyat wanda suke kai hari su dawo su kai hari su dawo daga ada ya'udu ko kuma al'adwa wanda suke kai hari farmaki sai su dawo su ne al'adiya sunan dawakai ne wannan sura mai albarka dalilin da ya sa aka ce suran dawakai an ambaci dawakan a ciki kuma ta sauka ne a makka yawan eh, ayoyinta goma sha ɗaya ne a jerin surori kuwa ita ce ta ɗari yau daidai bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai allah maɗaukakin sarki ya rantse da dawakai ne a nan dawakan nan da ya rantse da su don mu kalle su mu yi nazari a kansu za mu ga akwai ayoyin allah da ƙuduran allah da ya cancanta a ce duk wanda ya wannan halitta ya cancanta a bautata masa lalle duk wanda ya wannan halittan ta doki din nan da yanda yake gaskiya mai iko ne mai kudura ne da irada duk abin da Allah ya rantse da shi yana jawo attention ɗinka ne je ka yi studying ɗin wannan abu duk abin da ka ji Allah ya rantse da shi ka je ka yi studying nashi ka karanta shi za ka ga akwai abin da zai sa ka yi imani da Allah a ciki in kai ba mumini ba ne in kuma kai mumini ne to za ka ga akwai abubuwan da za su ƙara maka imanin sama da wanda kake da shi ina fata an gane ko Allah ce wal'adiyati na rantse da dawakai wanda ake ɗaure su ake tanada su don yaƙi ko jihadi na rantse da waɗannan dawakan garaman dawakai in garamu haka ka ga doki in garama haɗaɗɗe idan ka kalle shi ka kalli halittarsa wanda zabahan wanda in suna gudu suna gudu sai ka ji cikinsu yana wani irin ƙara yana fidda irin wani ƙara don gudu kawai da himma da sa abin da ya sa a gaba gaba idan ya yi targetin abu ya tasan masa yana gudu in rufe ido yake sai dai ka ji cikin shi yana kugi kawai yana wani irin ƙara kawai Allah ya rantse da irin waɗannan dawakan in ka ji har yana gudu cikin shi na kugi innan yana fidda wani irin ƙara ta numfashin shi to doki ya haɗu an samu ingaraman doki wanda ake so kenan falmuriyati ya rantse da dawakai kuma waɗanda suke taka duwatsu da kofatansu lokacin da suke gudun nan idan suka taka duwatsu sai ka ga ƙadahan dutse yana ƙetto da wuta kawai shine ƙadahan almuriya shine kofatansu yadda suke taka duwatsu dawakai suna gudu kawai kofatansu in ya kwantar da dutse ya taka sai ka ga wuta kawai hasken wuta kawai ta kunna haka kawai saboda tsaba menene jarintaka da gudu da inda sata sa a gaba falmuzirati waɗanda suke kai hari subhan da asuba kafin ka ce menene sun fada mutane da asuba sun kai hari har sun dawo na fata inna mau'idahum subhu alaysa subhu bi qarib eh? kai hari da asuba yana kawo nasara manzo Allah yana targetin in mutane kafirai in zai kai musu hari sai ya fada musu da asuba kawai na fata yake cewa a sabbahakum muhammad akwai wa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munzari haka zaka sa fal mughirati subhan wanda suke kai hari da asuba fa'asar na bihi naqan lokacin da suke gudu za su kai hari nan su kutsa cikin abokan gaba fa'asar na bihi sai kaga suna tada kura kawai naqan kawai kaga ƙura ta yi sama suna tada kura kawai kashi nan wanda zai je ya ƙuran kuma naƙan za ka ga mai kauri kawai ƙura tana tashi idan dawakai za su kai hari suna gudu suna gudu idan ka kalli bayan su ƙuran da suke tayarwa ka ce hadari ne ta ce hadari ne ya ɗauro kawai to haka za su yi ta da ƙuran suna ta da ƙuran suna ta da ƙuran suna zuwa idan suka shiga cikin enemy fawa satana sai su keta tsakiyan abokan gaba kawai da wannan ƙuran jam'an sai kaga sun keta taron makiya kawai sun buɗa musu ƙura haika ga waje ya rikice kawai a ce kai ƙura ta tashi a can shi yasa mu ma in aka zo ana dan dan abin da ce ya naga ana ta da ɗan kura kura a can ne ina fata an gane wai su ma ai wai irin fada ta kai fada har kura ta ke alhalin da ba kai ne da wannan ina fata an gane idan suka taso kawai suna gudu kura na turnike su zo su keta tsakanin cikin makiya kawai su turbuɗe su da kura kawai kai kaga mutum baya ganin nan da nan kawai Allah ya rantse da irin waɗannan dawakan masu irin wannan fada a cikin irin wannan yanayi to ya Allah me yasa ka rantse da irin waɗannan dawakan Allah ce dalilin da yasa na rantse kamar ka ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wani me yasa to shi ma Allah da ya tashi ce na rantse da kaza na rantse da kaza masu kaza masu kaza masu kaza sai ce to dalilin da yasa na rantse muku innal insana li rabbihi lakanud Allah ce tabbas haƙiƙa wallahi ɗan adam mutum marowaci ne matuƙa matuƙa game da al'amarin da ya shafi ubangiji shi marowaci ne lakanudun ne wajen hana alheri hana alheri da aka zo za a ɗaukaka addinin Allah jama'a za a gina masallaci ba mu da masallaci a nan a kawo ɗakin Allah ne za ka samu lakanudun akwai ƙwauro da rowa da damƙe Allah fa sai da ya rantse mana kafin ya gaya mana wannan ɗabi'ar ta mutum shi yasa Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflih duk wanda Allah ya tsare shi daga rowa ya cire rowa a zuciyar shi kai to wannan ya samu nasara in ka ga mutum ya shiga aljanna to ya hada da rashin rowa a zuciyar shi rowa da damƙe hannu sifofin munafikai ne wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum wa yaqbiduna aydiyahum suna damƙe hannunsu ba sa bayarwa sifofin munafikai ne to Allah innal insana haƙiƙa lalle tabbas mutum li rabbihi game da ubangijin shi abinda ya shafi ubangijin shi lakanudun mai tsananin rowa ne da da da abin sai ka ga mutum ya ci ni'iman Allah Allah ya masa wani irin ni'ima ka ga mutum ya haɗa wani irin abinci a gaban shi ya ci nama nan ya ci wancan soyayye ya ci wannan ya sha wata yar farfesu ya ci ganye ganye ya ci ya yi gyatsa hey ya ɗau abun ya tsakace haƙuri hey ya yi wa Allah rowan bari dama, ma in yi wa Allah raka'a biyu in gode masa bisa wannan ni'ima ya baka lafiya kai rowan gode wa lafiya ya ce a taimakawa addini shi kai rowa a yi ta nan kai rowa kai rowa ƙwauro Allah ce kai wa innahu ala zalika la shahidun shi ma dan adam din yana ba da shaida haka yake ka tambaye shi zai confessing wa innahu ala zalika la shahidun inji Allah shi ma a game da haka mai ba da shaida ne kira shi gefe ka malam zo mu koma gefe ka tambaye shi ka tambaye shi cikin ni'imomin da Allah yake masa shi in ya tashi ba wa Allah din in Allah ya nema yana bashi sai Allah ya bashi miliyan goma amma idan Allah ya nemi wani abu a gare shi na addini da kyar ba da dubu ɗari tambaye shi tambaye shi ina fata an gane ko sannan Allah ya ce yadda yake da bala'i rowan nan at the same fa at the same time wa innahu li hubbil khairi la shadid wajen son alheri in yaji alheri zai samu to la shadidun ne kuma mai tsananin ya ga kanshi a wajen kuzo kuzo kuzo ga wani alheri ana samun kaza to la shadidun ne ya fi kowa tsanani ya je wajen in ya ji wani abu zai samu in ya samu kuma ya yi rowa in ya ji za a samu mai tsanani ne Allah ce ni kan irin wannan mutum mai waɗannan sifofin afala ya alamu ashe bai san cewa kiyama tana zuwa idan kiyama ta zo idza bu'thira ma fil quburi idan aka tada waɗanda suke matattu a cikin kaburburansu aka tada su gobe kiyama aka nuna musu sakamakon aikinsu wa hussila ma fi sudur aka fallasa aka tona aka buɗo abinda aka yi conceiving nashi a cikin zuciyanka aka bayyana shi aka exposing nashi baka san wannan ranar tana zuwa ba husila ma fi sudu abinda kake koyewa a cikin zuciyanka akwai ran da za a fallasa shi a exposing nashi a fito da shi a fili shine yawma tublas sara'ir din shine yawma tublas sara'ir hmm? inna rabbahu haƙiƙa ubangijinsu a wannan ranan bihim yawma idhil khabir Allah mai ba da labari ne game da su in details Allah zai ba ka labari saboda an tona abin da ke zuciyanka ma an bayyana musulmin ne ko ba musulmin bane muminin ko ba muminin bane mu ba mu san abin da ke zuciyan mutum ba mu dai muna sallah da shi muna ibada da shi muna komai da shi mu a zahiri shine za mu yi hukunci wannan eh mumini ne musulmi amma abin da ke zuciyar shi kuma sai ran da aka je gobe kiyama hussila ma fi sudur fallasa abin da ke cikin zuciyan shi abin da da yake koyewa kun san duk ayyukan da take duk ayyukan ka da kake innamal amalu bin niyat to a gobe kiyama ne za a yi exposing a bayyana niyan ka din don Allah da kai kaza din ko ba don Allah bane duk a ranar ne za a tona a gani Allah madaukakin sarki ya rufa mana asa bismillahir rahmanir rahim al qari'ah hmm. mal qari'ah وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سورة القارعة القارعة شيني أبندا كي قنقص أبوك yanzu idan aka zo ana kwankwasa kofa gan gan gan ana kira wannan ƙari'atu wata irin ƙara ne da za ka ji ta cika maka kunne to shi ne ake kira alƙari'a ko kuma yadda wani abu zai razanar da kai ka rikice ma mana ka ji zuciyanka yana mai gub gub gub gub wannan ne ƙara a kalbuhu zuciyan shi sai da ya rika menene ƙara yana kwankwasa haka shi shine alƙari'a ma'anan shi a nan alƙari'atu wato alƙiyama yanda za ta zo ta ɗauki mutane suddenly ba zato ba tsammani hai aji abun pau kawai ya auka kawai shine alwaƙi a aukawa zai babu notice in alƙiyama za ta zo maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana Allah ya ce a cikin alƙur'ani la ta'atikum illa baghta alkiyama ba za ta zo muku ba sai a bazata wallahi ɗan kasuwa na kasuwa a zaune ana ciniki ana harka ana ciniki an karɓa ana ƙirgawa ana danna kakuleto ana ɗaurewa da wannan 'yan roban ana ajiya direba yana tuka mota kai ɗan bos kawai ina ne na rayi na rayi na rayi kawai a'a kawo kawo kawo kondokto jirani kawai zan hau ana gudu kawai a'a wannan ana sai da nama 'yan gwanjo ne ana kaɗa ƙararrawa kasuwa ya cika kowa da irin abin da yake sayarwa kawai sai ka ji kawai pau kawai alkiyaman ta afka sai ka ji kawai mutane surkice rikice ka ji kowa zuciyanshi yana pounding gub gub gub gub lafiya kenan to wannan shine atu ne yanda zukata suke bugawa bayan an tsorata shine atu. ina fata an gane ko to insha Allah za mu dakata a nan akwai ɗan uwa da muka rasa ɗazi ɗazun nan muna roƙon Allah ya gafarta masa wanda da karfe uku din ya tashi zuwa umra lafiyan shi kalau ya fito da tiket din shi da komai da mukullin mota da abin nan din shi ihramin shi da menene mai sai da waɗansu motoci ne aka ce to bari ya gudu ya leka motocin nan kafin ya je umra ya dawo kar ya bar abin nan to an je mota ana ɗaga menene a irin crane din nan to garin ya leka ya duba kai sai abu ne ya sauko masa a baya a nan take shine aka kawo abun nan ɗin shi anan zamu masa sallah inda ba ba a jinkirta gawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah kyautata makoncinsa Allah ya bashi mutuwan shahada mai za Allah ce duk wanda ya mutu in wani abu ne ya faɗo masa ya yi mutuwan shahada sahibul hadmi kenan Allah ubangiji ya gafarta masa bari mu je mu shirya shi a kai shi makwancin shi Allah kyautata namu karshen subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh